This is the voice of America. The following program is in Hausa. daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ne a hantsin nan yake gabatar da shirye sa kan mita 60 da mita 25 da ko mita 16 a jamhuriyar nijar za ku ji mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da da kuma niyya dukkan safa a zangon fm kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a masu haron masu salamu alaikum yanzu ma tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ne ke farin cikin gabatar muku da shirin a hantsin nan. Muna da rahoto kan taron kolin kasashe da ke kula da tafkin Chadi. Za mu kawo muku maimaita shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed sannan ku saurari sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a makon nan. Muna kuma tafi da nasiha kan azumi da kuma ra'ayoyi da kuka bari a akwatin sakonni. Da farko ga labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi ga labaran. An ci gaba da tattaunawa a tsawon daren jiya daga dukkanin sassa a ƙoƙarin cimma shirin tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da mayakan sa kan Falasɗinawa da ke zirin Gaza. Da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun suna can yankin. Jagoran wakilan Falasɗinawa kan batun tattaunawa Sa'id Erekat ya gaya ma gidan talabijin ɗin cnn cewa shi dai zai saurara da fatan za a gaggauta cima maslaha to amma ministar shari'ar isra'ila zp libni ta ce ita fa bata hango wani haske ba a ƙarshen wannan ƙoƙarin da ake yi mr ban wanda ya gana da firaministan isra'ila benjamin netanyahu jiya talata ya ce ya kamata dukkanin bangarorin biyu su daina faɗa su shiga tattaunawa kan tushen matsalolinsu a birnin alkahira a jiya talatar sakatare keri ya ce yunkurin nan da masar ta gabatar na iya zama jadawalin shata hanyoyin cimma tsagaita wuta isra'ila ta faɗi a makon jiya cewa za ta yi na'am da shirin amma hamas ta ƙi amincewa a halin da ake ciki kuma hukumomin jiragen saman fasinjan eh, amurka sun hana kamfanonin jiragen saman amurka tura jiragen su filin jirgin saman isra'ila na ƙasa da ƙasa da ke tel aviv na tsawon sa'o'i 25 bayan da wata rokar da mayakan sa kan hamas suka harbo daga gaza ta fada daura da wurin nan da nan su ma kamfanonin jiragen saman turai suka soke zuwa wurin jami'an leƙen asiri na amurka sun ce ba su da wata shaida ta kai tsaye cewa da hannun rasha harbo jirgin malaysia da aka yi a gabashin ukraine a makon jiya suka ce mai yiwuwa 'yan tawaye magoya bayan rasha da ba su da ƙwarewa ne suka harbo jirgin bisa kuskure jaman sun yi bayani ma manema labarai jiya talata a washington game da wannan wato hadarin da ya auku ranar 17 ga watan na yuli inda suka buƙaci saƙa sunayensu game da wannan bayani a wucin gadi suka ce watakila jirgin ya faɗo ne sanadiyar harba makami mai linzami samfurin sa 11 ƙirar rasha da yan aware suka yi babu dai wadda ya rayu a wannan hadari jaman sun kuma ce ba su san ko akwai wani ɗan ƙasar rashi a wurin da aka cilla makamin ba to amma sun ce rashi ce ta yi sanadin yanayin da ya kai ga harbin wannan jirgi cikin kwanaki biyar da suka gabata amurka da ukraine da wasu ƙasashen turai da dama sun yi ta zargin rasha da samar da makami mai linzamin da ya kaɓa wannan jirgi to kuna fashin labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc An ayyana gwamnan Jakarta Joko Widodo a zaman wanda ya ci zaben shugaban kasar Indonesiya a hukumance da yake jawabi kimanin sa'a guda da fitar da sakamakon zaben zababben shugaban kasar wanda ya samu kashi 53 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada ya ce yanzu ne lokacin da ya kamata 'yan kasar su haɗa kai bayan yakin neman zaɓe mai tsanani. to amma sa'o'i kafin fitowar sakamakon zaben a jiya talata tsohon janar ɗin soja prabowa Subaito, ya ba da sanarwar janyewa daga takarar yana mai cewa tsarin zaben na cike da matsaloli kuma ba a dimokuraɗiyyanci aka tsara ba Subinto ya zargi abokin karawarsa da sayan ƙuru'u da dama da kuma sauran nau'ukan magudin zaɓe zai iya gabatar da ƙara ga kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ko yake masu nazarin al'amura da dama na ganin akwai ƙarin gishiri a zarge-zargen nasa ƙasar ta indonesiya ta girke 'yan sanda da sojoji saboda yiwuwar tashin hankali to amma ba a samu rahoton tashin hankali ba sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya fitar da takardar yin fatan alheri ma mr widodo yana mai cewa amurka na marmarin aiki tare da sabon shugaban na indonesiya shugaban najeriya goodluck jonathan ya gana da iyaye wasu daga cikin 'yan matan nan fiye da metan da 'yan boko haram suka sace su cikin watan afrilu daga bisani sai mai magana da yawun shugaban kasar ruben abati ya ce gana wata tsakani da allah ne kuma mutanen da suka hallara sun bayyana abin da ke su ga mr jonathan ya ce 'yan matan da suka samu tserewa daga boko haram sun bayyana abin da suka sani dalla-dalla mai magana da yawun shugaban kasar ya ce shugaban kasar ya sake jaddada alkawarinsa na samo 'yan matan wannan ganawar ta biyo bayan wani harin kuma da boko haram ta kai wadda aka yi imanin cewa ya yi sanadin mutuwar mutane da dama a garin damboa da ke arewa maso gabashin kasar jaridun najeriya sun ce kungiyar boko haram ta kafa tutar ta a garin na damboa yayin wannan harin na ranar juma'a amma hukumomin sojan najeriya sun musanta haka. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc To da amaracen yau ne za a kammala taron kolin kasashe da ke raya tafkin Chadi da suke yi a wato yamai babban birnin kasar niger inda ministocin tsaron waɗannan kasashe da kuma manyan hafsoshinsu suka hallara. Ana taron ne a daidai lokacin da kasashen suke ƙara fuskantar barazanar ƙungiyoyin 'yan bindiya kamar su Boko Haram. Ga Abdullahi Mamman amadu da ci gaban rahoton. ko da yake ba a bayyana dalilan da suka sa aka ɗage taron ba daga Najeriya zuwa jamhuriyar Nijar zaman da masu faɗa a ji a fannin tsaron ƙasashen na CBLT ke yi zai ƙara inganta farfaɗo da wata rundunar mayaka ce da su kasashen mambobin na kungiyar cblt din suka saka hannu tun a shekarun 1994 wanda ko baya ga wannan taron ma wani taron da hafsan hafsoshin kasashen suka yi a cikin watan maris da ya gabata a yawundin kasar kamaru sun tattauna tare da nanatawa akan wannan batu malam karijo mamadu shine ministan harkokin tsaron jamhuriyar niger kasashen ga da ka gani cameroon nigeria benin niger centrafrique duk kasashen nan chad suna so su kai sojawa wurin nan duka a sa sojawa su sare wuri domin al'umma su samu ci hankali su yi aikin da ya kamata su yi sojawa mu ba wuri guda za a aje su a ce to ku zamna nan ga ku ku yi tsaron a'a a najeriya akwai wuraren da za su zamna a chad akwai wuraren da za su zamna a Niger akwai wuraren da za su zamna ana rarraba su domin su samu wannan wurin su yi mishi eh, tsaro na circi kenan babu wani shakka kowa zai bada gwargwadon mutanen da aka tambaye shi batiliyan barazanar da 'yan ta'adda suke yi ta haddasa fargaba da ma kauracewa al'ummomin da ba su san hawa ba su san sabka ba domin yin gudun hijira zuwa ga wasu kasashe makwabta wanda idan har hakan ya ci gaba ba shakka mumbobin kasashen na cblt ko tafkin chadi za su wayi gari a cikin wata babbar barazana ta zamantakewa da tattalin arzikin kasashen in ji ministan harkokin tsaron jamhuriyar nijar karijo muhammadu injiniya sanusi imran abdullahi shine sakataren zartarwa na kungiyar ta raya tafkin chadi to wannan taro muna fatan cewa za su daɗa tattaunawa da za su aiki tare don eh, kowace ƙasa ta ba da bataliya guda eh, na wannan umarni da shugabannin ƙasashe suka bayar yanzu abin da muke so wannan taro ya cimma eh, daidaituwa akan yadda za su yi aikinsu tare kuma kamar yadda shugabannin ƙasashe suka ci ai abdullahi maman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a zamanin nasara mun dage za yi nasara kan mun dage a gaida abdullahi mamman ahmadu yau ne kwanaki ɗari da sace yan mata yan makaranta a chibok ga wato wannan masu magana ko kuma waɗanda suke roƙo cewa a taimaka ga waɗanda suke garkuwa da su su yi wa allah da annabi su sake su na garkuwa da 'yan mata manyan kasar mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta kuna tare da sashen hausa na murar amurka daga nan washington dc yanzu kuma ga halima jimrau da maimaita shirin ciki da gaskiya kasan mutane idan lokacin da kuka yi shuru aiki na tafiya sai a ce an siye ku an fi so ne a kowane lokaci ana hayan mayan mayan aiki na tafiya sun zargi majalisar nan sun ce wannan majalisar a tarihin jihar plateau ba a taba an ta ba sun ce wannan majalisar majalisa ne wanda an an ba da kuɗi suna iya sosai da iyayensu amma sun ce dole za mu sa ku ku yi aikin ku domin an zabe ku. wannan akan wannan sace-sace da ake zargin nan ana iya mai da ta zama na addini ko mu da muke magana yanzu haka bai wuce su zo su ce wai hausa ne sun sai muna magana ba amma kuma gashi kuwa kudin da aka ɗiba na mutanen plateau ne rashin biyan albashi na mutanen plateau ne wahalan da ake sha a cikin plateau ne saboda haka majalisar jihar plateau dole ta bincika wannan ba ta da makawa jama'a assalamu alaikum yau ma muna jihar plateau inda yakubu jan ɗan Gwamna Jona jan kuma mai ba baban shi shawara akan ayyuka na musamman ya shiga kotu, yana roƙonta da ta hana Majalisar Dokokin Jihar Filato binciken wasu kuɗaɗe har Naira miliyan dubu hamsin na mutanen Jihar Filato da aka yi zargin sun salwance a wani wuri. Da farko shi kanshi shugaban majalisar dokokin jihar Titus Alams bai so a yi bincike akan takardar koken da wata ƙungiya ta gabatar ba, amma matsin wakilai ya sa ya kafa kwamitin bincike. Ana kafa kwamitin kuwa, sakataren gwamnatin jihar Filato Dr. Shadrack Best ya umarci duk wani ma'aikacin gwamnatin jihar da kada ya kuskura ya bayyana gaban kwamitin ko majalisar domin amsa duk wata tambayar da ta shahi waɗannan kuɗaɗe na shuwafi da ake zargin an sace. A yau ma muna tare da shi shugaban majalisar dokokin ta jihar Filato da kuma barista Solomon Dalun. wanda shi kanshi yana ɗaya daga cikin jami'an kula da asusun shuwafi a jihar Plateau amma daga ɓangaren tarayya. A makon da ya shige mun tsaya ne a inda barista Dalun ya nemi sanin wai shin idan mutum ba ɓarawo ba ne me zai sa gaban shi ya hwaɗi daga yaji an ce kai ɓarawo. Titus Alams ya ce su abokan aikin sauran ɓangarorin gwamnati ne, don haka ne duk abin da za su yi suna la'akari ne da abin da zai ciyar da jihar su gaba. na gaya maka na gaya maku kamar yadda na ce muku gwamnati ai dama ba wanda ba wanda zai so a yi wannan cin gaba shekara uku kowa ya san jihar nan ta canza ya zo kuma ana kwana wata ɗaya wata goma a tafi sai a kwaba eh, mutane ne a waje sukan yi magana wanda mu ma mun ji yana ba mu mamaki bata idan ka same mu sai ka ga muna maganar mu na mutanen da ke so gwamnati nan ta gama lafiya gwamnati nan ta ci gaba Ah, uwa ɗaya uba ɗaya ne a cin gaban state ɗin nan a cin gaban state ɗin nan kasan mutane idan lokacin da kuka yi shuru aiki na tafiya sai a ce an sayi ku an fi so ne a kowane lokaci ana hayan mayan mayan yawwa aiki na tafiya bata kaga mu shekara ukun da ya wuce baka je muna zagi ba baka je ana fada ba jihar nan ta yi tafiya ta kai wani wuri domin ka tabbacin da zai maku shine a hakan za mu tafi idan Allah ya yarda kuma har mu baiwa mutanen jihar Plateau abin da suke so. Barista Dalun kuwa ya ce biri ya yi kama da mutum game da zargin da masu takardar koke suka yi a kan majalisar dokokin jihar Plateau da shugabanninta, kuma shiga kotun da Yakubu Jan ya yi kamar haɗuwa ce ta zo daidai da zama ga majalisar. To masu wannan rubutun mutane ne masu gaskiya. Sun zargin majalisar nan sun ce wannan majalisar a tarihin jihar Plateau ba a taba an irinta ba. sun ce wannan majalisan majalisa ne wanda an ba da kuɗi suna iya su sai da iyayensu cikin takardansu sun nuna haka amma sun ce dole za mu sa ku ku yi aikin ku domin an zabe ku to wannan tafiyan kotun an ce mutumin da ya ki jininka in ka wuce a cikin ruwan sama zai ce ka sa mishi kura ido to abin nema kenan ta samu matan falakata ya fi gangan dama suna neman hujja kada su yi wannan bincike ba domin hannunsu yana da manja ba za su sa fani riga ba akwai eh, eh, halinsu a cikin abin da yake faruwa jiya ba ta nuna cewa sun nuna kyakkyawan sanin aikinsu na majalisa ba don haka sun samu karamin hujja shine suka yi wannan to abin da ya kamata a yi yanzu shine cikin yan majalisa in akwai masu gaskiya cikinsu su masa wa lauyansu ko kwa su dau nasu lauya da zai kare su ya tafi wannan kotu a saukar da wannan umarnin domin a bincika wannan eh, eh, eh, zargi da ake yi da menan kuma wannan majalisa na kira gare ta aikinta ne ta yi bincike aikinta ne ta ba wa mutanen plato ta tabbatar cewa an kashe dukiyar plato akan hanya aikinta ne ta kare tsarin mulki aikinta ne ta tabbatar akwai zaman lafiya a jihar plato suna so rigima ya tashi kenan a fara kashe mutane domin su ce a an fara addini kuma domin yanzu nan akan wannan sace-sace da ake zargin nan ana iya mai da ta zama na addini ko mu da muke magana yanzu haka bai wuce su zo su ce wai hausa ne sun sai muna magana ba amma kuma gashi kuwa kudin da aka ɗiba na mutanen plateau ne rashin biyan albashi na mutanen plateau ne wahalan da ake sha a cikin plateau ne saboda haka majalisar jihar plateau dole ta bincika wannan ba ta da makawa in ba ta bincika ba to wayanda suka rubuta wannan wasikan su sake nemi lauya rubuta musu sabon wasika a kai wa hukuma mai bincika almundana da zagon kasar dukiyar jama'a abuja a nan sai a sa majalisa cikin waɗanda ake tome su domin waɗancan su zo a hada duk da shugabannin majalisan da waɗanda suke da hannu a cikin wani magana a bincika su. Shugaban majalisar ya ce kada wa jama'a su manta da cewa su ma kansu an zarge su a takardar don haka ta yaya za a ce an saye su? Ya za ya sayi mu bayan an zagi eh, eh, eh, gefen ana ce ne a Hausa? Eh, executive yauwa gefen zata an zage su mu ɗan ma an zage mu ko baka ji an ce an ba mu kuɗi in currency an kawo mu kuɗi a ghana masu mu yan an shata ne akwai wanda aka zage shi fiye da haka so idan mutum ya eh, so you say i want ina son ku duba hankali ku duba wannan abun dan majalisan ne aka dura mashi ashar an ce yana ɗibawa kai abokina ne zan ko an bani a dollars ko ba za ka dan samu ba i don't know but haka aka ce so kowa an zagi coci an zagi mu an zagi shugabannin addini an zagi 'yan majalisa so kaga ko man da zan yi magana ko 'yan majalisa man da za su yi magana dole su yi shi da tunadin ko su ba bar su barista dalin ya ce shi babban abin da ke damun shi shine wai mai gwamnatin jihar plateau take tsoro ne game da yin bincike bincike aka ce za a yi kuma majalisar da masu koke suke cewa 'yar amshin shatar gwamnati ita ce za ta gudanar da binciken. Amma mai zai sa har sakataren gwamnatin jiha ya yi wa ma'aikata barazanar cewa duk wanda ya je ba da shaida ba tare da izinin gwamna ba zai shiga uku? Shi sakataren gwamnatin jihar Plateau bai da iko ya hana mutane bayana su ba da bayani a gaban kwamiti na bincike. Wannan karan kanta laifi ne. ya kamata a kama shi a daura inda majalisar ta san aikinta ya kamata ta ba da oda a kama shi domin yin wa tsarin shari'a zagon kasa kuma wannan mummunan abu ne a bisa ga fuskan doka ba yi da iko yi wannan saboda haka wannan takadan da ya, ya, ya aika wa ma'aikata cewa duk wanda ya tafi gaban wannan kwamitin ah, ba zai sira ba an yi wa doka zagon kasa mummunan laifi ne domin neman boye shaidu zuwa gaban shari'a don haka uh, ba daidai ba ne kuma abin kunya ne a ce mutum mai ilimi kamar shi ya yi irin wannan domin a ilimin shi ya kamata ya kawo mana daraja a jihar plateau bai ba mu kunya ba saboda haka bincike ya suna jin tsoron bincike bincike ne za a yi ba a ce ko ba ana so a bincika to ya bara su bari a yi bincike ba har ya fita ya yi wannan to wannan riga malam masalaci ne kuma ba daidai ba na bisa ga dokokinmu kuma ko yau ko gobe ko bayan gwamnati na tafi ana iya neman shi a kawo na laifi a daura shi. Masu sauraro ku biyo mu mako na gaba da izinin Allah domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin mai hilin Ibrahim Alfa Ahmed ni Halima Jimarau ke cewa mu zama lahiya. Makon goben ya kasance ranar Litinin cikin shirinmu na safe. Batun tsige gwamnonin 'yan adawa yana daga cikin batutuwa da sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka duba ga Mustapha Nasiru Batsari. Sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar leadership da kuma babban labarinta da ya shafi kalamai masu zafi da tsohon shugaban kasar Najeriya Janaral Muhammadu Buhari ya jehowa shugaba Jonathan. Jaridar ta leadership ɗin dai ta ambato Janaral Muhammadu Buhari yana cewa shugaba Jonathan ya kaddamar da yaƙi ne akan Najeriya. To amma a ta gefen jaridar Daily Trust ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na hana yin rijista ga wasu 'yan najeriya da ke zaune a wasu jihohin da ba nasu ba jaridar ta daily trust dai ta ce gwamnatin najeriya ta dakatar da yunkurin wasu gwamnonin ƙasar na ƙoƙarin yin rijista ga mutanen da suka je cirani a jihohin da ba nasu ba gwamnatin najeriya dai ta ce yin hakan ya fi haɗari kan ƙungiyar Boko Haram. Muna nan muna shirin sake karɓo garin Dambuwa, in ji rundunar sojin Najeriya. Wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar People's Daily. Jaridar ta ce a sakamakon kwace garin Dambuwa a jihar Borno da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi, kuma har suka kafa tutocinsu a garin. A yanzu kakakin rundunar sojin Najeriya, wato majodanar chris Chris Olukolade ya ce rundunar sojin najeriya na nan na shiri domin sake kwato garin na dambuwa har ila yau dai a cikin jaridar ta people's daily ta bugu wani labarin da ke nuna cewa jami'an tsaron farin kaya a najeriya wato sss sun tozarta tsohuwar ministan ilimin najeriya wato obe ezekwesili a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke abuja fadar gwamnatin najeriya jaridar ta people's daily ta ce tsohuwar ministan ilimin wadda a yanzu ke jagorantar fafutukar ganin an dawo da 'yan matan chibok da 'yan kungiyar boko haram suka sace ta je filin jirgin sama ne a kan hanyar ta ta zuwa london a ƙarshe dai da jaridar blueprint za mu kammala sharhin jaridun arewacin nigeria da ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke nuna cewa wani jirgin sama na rundunar sojin nigeria ya yi haɗari a jihar borno jaridar ta blueprint ɗin dai ta ce hedikwatar sojojin najeriya ta tabbatar da mutuwar sojoji guda biyu a cikin wani hadari da wani helikwaftan sojojin najeriya ya yi a garin bama da ke cikin jihar borno mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga nasiha kan azumi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين sunana ibrahim ahmad makari na'ibin babban limamin masallacin abuja na abin da ake nufi da ɗaura shaidanu watan kasan shi wanda yake sa bawa ya aikata mummunan abu akwai shaidan shi kansa sannan akwai kuma shaidanun mutane sannan kuma akwai nafsin shi to su shi ainihin shaidan kam da nashi rundunan na aljannu ana ɗaure su watan ana takura su wanda da suna tsayawa akan hanyar mutanen kirke. qala fa bima agwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin to irin wannan tsayawan da yake yi da ya kare hanyar bayan Allah ya hana su tafiya cikin Allah subhanahu wata'ala da kusanci da Allah to ana kawar da shi a ɗaure shi a hana shi wannan daman ba zai hana mutum zuwa masallaci sai ga mutane an kawar da shi da kan hanya dan haka mai son zuwa masallaci zai tafi ba zai ji wahalan abin ba mai son kowane ibada zai yi to amma ba yana nufin cewa ba a aikata lafasha ko ba a aikata munanan aiki ba saboda ai ba shedan ne kadai yake sa a aikata mummunan aiki ba mummunan rai rai ma watan bawa idan ya zama shedan ya kwadaita mashi ranan farko shan giya ko ya kwadaita mashi zina wal yadu billahi ranar farko ko ya ta mashi kowanne daga munanan aiki na ɗaya na biyu to in aka ɗan tafi a kai sai shaidan ya barsa da ransa sai ta zama ransa ce take son abin sai ya zama ya zama mudmin watan ko da shaidan ko ba shaidan zai wannan abin shi ma ya zama shaidanin kansa a wannan kenan dan haka ba yana nufin cewa ba za a aikata mummuna aiki ba ne a irin waɗannan shaidanun da suke igra'i suke iha'in munanan abubuwa ga al'umma to Allah subhanahu wataala yana takura su yana hana su ikon yin wannan a cikin wannan watan Allah sa mu dace karfe uku da minti ashirin biyar kusan da rabi sashen hausa na murai amurka ke magana ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Nasiru Uban Shahada da ke a birnin Kebbi a jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. To an cika kwana ɗari da kamin 'yan matan cibok da aka yi. To muna fatar gana wadda wurin hudumin zinata da waɗannan iyayen yara Allah Ubangiji sa ya kawo ƙarshen wannan galkuta da ake yi da su. Muna fatar Allah Ubangiji ba mu zaman lafiya a Najeriya da Afirka da duniya gabaki daya. mai nasiru uban shahada da ke gosulo birnin kebbi a jihar kebbi a tarihin najeriya muna yin allah wadai da wannan gwamnati ta jonathan yau kwana ɗari da kwana ɗaya kwana ɗari da kwana ɗaya da kame 'yan matan cibau sama da ɗari biyu kullum sai dai jonathan da 'yan koren suna taɓaɓatu a gidan rediyo da sauran kafofin yatsa labarai akan shirme kullum akan haka aiki yau kwana ɗari da kwana ɗaya wannan babban kalubale ne kuma gazawar gwamnatin pdp ce kuma ya nuna shugaba jonathan da 'yan koransa ba talakan najeriya ba ne a gabansu domin sun isa ɗan matakin kirki sai ɓaɓatu a kawun da labarai ya kamata gwamnati da 'yan ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama su ɗan matakin da ya dace a kisan da ake bayan allah jihar borno wanda ba su ji ba su gani ba da sauran sassan arewacin najeriya ake kashe-kashe. To ma da lama su aro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. An ci gaba da tattaunawa a tsawon daren jiya daga dukkanin sassa a ƙoƙarin cimma shirin tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da mayakan sa kan Falasɗinawa da ke zirin Gaza. Ƙasar Taiwan na shirin tunkarar mummunan yanayi a yayin da mahaukaciyar guguwa mai tafa da ruwan nan mai suna Matmu ke dosar gabar gabashin wannan tsibiri na a yau dinnan Laraba. Gargaɗin ambaliyar ruwa ta tabazata da guguwa mai ƙarfin gaske da kuma gocewar ƙasa ta rikita kasuwar hada-hadar hannayen jari. a yadda aka rufe makarantu da dama da ofisoshin gwamnati an kuma gudu da 'yan yawon bude ido da dama da ke wasu kananan tsibiran gabar taiwan a jiya talata saboda wannan guguwar da ake kyautata zaton za ta afko gwamnatin cambodia da 'yan adawa sun cimma jituwa ta kawo ƙarshen dambarwar siyasar da aka shafi shekara guda ana yi a ƙasar an ba da sanarwar cimma yarjejeniyar ci bayan wata ganawa ta tsawon sa'o'i biyar a jiya talata tsakanin firaminista hun sen da jagoran 'yan adawa sam rensi la a gaishe ka da haka ko Allah ya kawo mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu gatarwa ciki har da shirin himma ba ta garago na Bello Habib Galadanci kamar na madadin Ibrahim ka almasi garba da Cuba Hero Dido ne da ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya da ya rika masa a nan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.